Majalisar Dokokin Jihar Nasarawa ta ce tana kan bakanta na tsige gwamnan jihar Umaru Tanko Almakura. Shugaban kwamitin yada labarai na majalisar Muhammad Baba Ibaku ya ce doka bata ba su damar gudanar da aikin majalisa a wani wuri ba face a cikin majalisa. Asambin namu tana da yadda lafiya ne. Ba yadda za mu zauna mu aikin da doka ta samu sai a can ba namu a gaban mai. Wani amana ce da ta mai abu kamar sandan nan mun ba ta ba duk abin da mun yi bai yi ba kuma ba yadda za mu zo nan ba legislative kam dama wajen ba ma'aikata Mun ba su ba ba za mu yi ba to duk wanda ya ce za mu za mu yi a katosha kai da aiki To amma kun bar mutane kansu a duhu suna ta zanga-zanga ba a san abin da ake ciki ba ku bangaren majalisa kun makale a Abuja eh, gwamnati ma sun makale a Abuja me ake ciki kenan yanzu. Ke sai ma kina ce muna Abuja mu ba mu Abuja ba. muna hutu kuma hutu ba faɗa da za su a zauna ba kowa yana zama inda yake amma yanzu me ake ciki kun ba shi takardar takarda an da ba shi ya gagara an buga jarida kuma ya gani da ka tace a ba shi a hannun kwabu to yanzu me ake ciki kenan eh to in to ka tace in ya ba shi ta ba shi kwana goma sha hudu a cikin da da zuwa goma sha hudu za mu iya sa sitin pictures a meda committee da za su duba allegations su kwana yau dai muna kwana shida kenan da an ba shi takarda so muna da kwana eh, takwas tukuna to amma akwai tabbacin cewa za ku dawo kenan domin ku ci gaba da eh, batun tsigewa ko kuma dai bisa ga yadda jama'a suka yi ta zanga-zanga za ku haƙura. zanga-zanga wanda ya sa su ne zai sai musu su bari mu ba mu sa wani zanga-zanga ba zanga-zanga mai cewa wanda ya kama barawo ne mai laifi ko barawo ne mai laifi Shi ko mai ba gwamnan jihar ta Nasarawa shawara kan harkokin jama'a Abdulhamid Yakubu Kwara ya mun bayani ne kan halin da gwamnan ke ciki. mu abin da ya kawo mu Abuja shine gwamna ya zo yana da program a American Embassy ya kuma gama program din shi da yamman nan insha Allah gobe da shi har yanzu muna kan kanmu ba su ba mu takarda ba idan suka ba mu takarda za mu kuma za mu da ita da abin da doka ce a yi To amma sun ce sun buga a jarida wajen kwana shida kenan da suka wuce. Kun cikin Najeriya dai nuna mana cewa idan an fara da nauci a ake zuwa a ya shi a kan ake jarida ba. Abin da ba bi shi kan bisa kan ka'ida ba na wannan ba ruwanmu. Kenan kuna cewa har yanzu takardan bai shiga hannun ku ba. Muna kan bukan har yanzu. Kan da za ku Majalisar Duk jihar Nasarawa ba taɓa wa umaru tanko almakura notice ɗin ana neman a tsige shi ba a gare mu ba wani abu makamancin haka har gobe to amma sun suna ce za su naɗa kwamiti bayan kwana takwas a ba su da yanci su naɗa kwamiti sakataren jami'ar apc a jihar nasarawa comrade aliyu bello ya ce da walaƙin goro a miya yanzu wannan yana nuna cewa boka na abuja kenan a tun da kowa an ce yana abuja yana nuna boka yana abuja dama tsoron da muke ji shine wannan impeachment da ake son a yi ko cire gona da ake son a yi ba za ta kawo ma nasarawa state alheri ba yanzu 'yan majalisa hudu ne kap suna iya yawo a cikin garin nasarawa state sauran sun koma abuja faɗa musu ba a zaɓe a abuja zaɓe ana yi a nasarawa state ne kuma mutanen nasarawa state suna jiran su shi ko shugaban matasan jam'iyyar pdp a jihar ta nasarawa muhammad barde agwai ya ce zargin da ake wa jam'iyyarsu ba a yi musu adalci ba duk wani mutumin da zai ce wannan magana pdp ne a suke asasawa ko sun asasa to ya bai mata adalci ba dokoki ba shi hannun 'ya'yan jam'iyyar pdp ko shugabannin jam'iyyar pdp dokoki na ƙasa da sanin abin da yake da binciken abokanan aikinsu sasantawa yana ƙarƙashin cewa ni ban yi ba a kayi me hujjanka me hujjana iyaka duniya kuma su ci zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya